an saro tijaniya masu kaunar manzan Allah sayidun sadati majinginar shehu barhama kaulahi wannan shine sabon ofishin kungiyar jam'iyyar ta ansar din Atijaniya ta ƙasa wanda ya zama mallakinta ansaro tijaniya masu kaunar manzan Allah sayidun sadati majinginar shehu barhama kaulahi wannan kuma ita ce sujjada ta godiya ga Allah wacce ta halatta da nassi na shari'ar musulunci a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya baka wata ni'ima hakan ce ta sa tun da farin tabbatar da mallakar wannan ofishi na ƙungiyar jam'iyyar ansar din attijaniya sai suka yi ta kabarbari tare da karance-karance na alƙur'ani da kuma rera yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin diwanin maulanmu shehu ibrahim domin nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga samun wannan ni'ima ta mallakar ofishinta na kanta kanta a babban birnin tarayya Abuja. Abinda shekaru ke gaya muna cewa tsayawa ga Allah cewa shi ne. Idan mutum ya tsaya ga Allah kuma ya yarda da abinda da yake saboda Allah ne kuma ya tsaya ga gaskiya kullum Allah yana tare da shi. Jajircewa da kuma tsayuwa cikin lamarin fairar tijjaniya saboda Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matukar muhimmanci ga dukkanin dan dariƙar tijjaniya. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan nasarorin wannan kungiya ta jam'iyyar Ansar Din a tijjaniya don haka muke fatan alkhairi tare da godiya ga allah maɗaukakin sarki domin samarwa da wannan ƙungiya ofishi mallakar tare da fatan ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara nasara ga wannan ƙungiya allah ya tabbatar da mu a mabiyan shehu tijjani na hakika allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai allah ka ba ƙasar mu najeriya zaman lafiya mai ɗorewa albarkacin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an saro janiya masu kaunar manzan Allah sadati majinginar shehu barhama kaulahi ku biyo mu don kallon yadda aka gudanar da hada-hadar murnar mallakar wannan ofishi an saro janiya masu kaunar manzan Allah sadati majinginar shehu barhama kaulahi jam'iyyatu ansardin attijaniya ƙungiya ce ta maulanmu shehu ibrahim inyas wacce aka assasa ta da tsoron allah da kuma karfafa lamuran ɗariƙar tijjaniya tare da ciyar da dukkanin al'amuran musulunci gaba ansaro tijjaniya masu ƙaunar manzan allah sayyidin sadati majinginar shehu barhama kaunahi